masu kallo barkamu da sake saduwa a cikin shirin sunana aminu sharif a wannan mako za mu duba kan ƙataccen shiri da ya zo daga kamfanin crc movies mai suna dan malam shi dai wannan shiri sadiq mafiya ne ba da umarni yayin da kuma nazir dan hajiya ya kirkiri labarin wannan shiri a zango na farko za mu duba kan yadda shirin ya kasance ana daga bisani a zango na biyu za mu tattauna daya daga cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan wannan shiri mai suna ɗan malam ɗan malam ma kun gan shi ya ƙi halin malam sharhin fim ɗin ɗan malam ke ne haka wai ya ma zan buɗa ba gwamnati ta muku ofis ne A'a ga dan malam. da ta san da abokansa guda biyu. Matasa ne marasa jin magana. Sun addabi jama'ar gari. Hatta mai gari kansa ba su bar shi ba. Tunda Allah ya san an yi haka mu muna da sharaɗi. Kar mutum ya yi gaggawa ko ganganci ya ce zai dake mu. Ko? Kai. Hmm? Kan sake cin bakinka nan shashashan wani mutunci. mu fa duk abin da fa muke fa fa gaba ɗaya fa nishaɗi ne nishaɗi eh ƙaniyan ka don nishaɗi a ina liman ni abin da nake so da kai Wa'annan yara yanzu an tafi a mari za ka sa su a yi musu ladabi na inna na ha har sai yaran sun gyaru sun zama mutanen arziki mari kuma a mari a saku ko ka isa kwana a saku ah hadda kai baba dalilin rashin jin maganar su mai gari ya umarci a saka musu mari saboda horo Nan take aka yi inda suka gane kuskurensu suka tuba. Allah ya yi da ma za ka mutu ba malam. in Allah ya so ya yadda sai kai dade kuma sai kai karko sai kai shekaru irin na dabino in Allah da amalan sai Allah mu arziki a duniya ba ka taba talauci ba ba ka sarki noma ya so irin wannan in Allah ya jamala he kafu he kafu bil amadan ba'ura ilimi in Allah ya wannan wani irin kai zaka gaji bil ama wallahi mama mun mun saduda Mun gane rayuwa, mun gane gaskiya. Shi mai ɗaukar hoto da mai bada umarni bai lura da na'urar ɗaukar sauti da ta fito kiri-kiri ba a lokacin da malam yake tambayar matarsa ina ta je? Madagwal ya ce ɗan malam ya fito da su da daddare, amma kuma sai aka ga rana baro-baro ta su Ɗan malam da abokansa ashe tuban muzuru suka yi. Sa'ilin da suka ƙudiri aniyar ramuwar abin da aka yi musu, sai sun rama, inda suka rinka bin iyayensu suna satar musu dukiyoyinsu, Daga ciki akwai mai satar awakan mahaifinsa da mai satar kuɗi da kuma mai siyar da gonan mahaifinsa. A ce duk ta'asar da su ɗan malam suke yi, mai gari bai kai su gurin cikakkun 'yan sanda ba wanda za su iya kama su? a ce kai ba za ka jabin ake gaya maka ba. Karka damu, wanda da ka cire hannunka kar ma ka sa bakinka. idan ka gana janyo abin da ya fi ƙarfinka ka gudu kawai abokaina na amana 'yan uwana masu bani goyon baya yayin da zan kulla sharri ina neman shawarar me ya kamata mu yi wa wa'annan mutanen mu huce abin da suka mana saboda da faza faza fa akan da ke karfi abin da ya kamata mu yi musu ramuwar gayya mm. ta fi ta gayya zafi ah. kuma jikinsu ya gaya musu ina ta maka magana kana share ni me aka yi ne da na baki sakon da na baki na ce ki barbada wa babanku ya sha kin barbada tsakanin ki da Allah ke kuma ki gaya mu wallahi tsoro nake ji ban zubawa ba na ce ba zan miki kishiya ba Allah to wannan maganin kishiya ne idan kika barbada masa ya sha zai saki kishiyan babu zan zan je wayyo Allah an fasa ga wayyo Allah wannan kai kai kai kai kai kai kama ta hapsi fitante kai kai kai kai ku tota ka ba shi bane da na kai musu zogalen soyayya eh wane ne shi wa tukunna to anan na zama ga maka ba kuma wani tsoro to daga murya su ji nan nan za ba ga mu gaba kuma wani zoro kin ga soyayya nan babu lalle ma mu ah shin wani irin sako shirin yake tafi da shi ne wannan ya nuna tunda ba wani cikakken darasi a cikinsa za a iya samun gurɓacewar tarbiyya ta yara idan sun kalla dalili shine an ki hukunta su dan malam akan laifuffukan da suka yi a garin har dai aka gama kama su ya gagara shirin ya samu taurari guda hudu masu kallo dan malam kenan a tare da ni muna tare da marubucin wannan labari nazir dan hajiya a ciki inda za mu tattauna wannan shiri na dan malam tare da shi marubuci salamu alaikum mashiri ne ko alhamdulillah marubuci ne ko mashiri ne mashiri ne ko abin nan ka cibi cibi kai ne <laughs> to ai dole ai haka dole haka eh, wai to ai ana samun abu mai inganci idan aka irin wannan cinye dudin ko kuma abubuwan suka yawa mutum isaki wani bangare iba wani bangare fifiko e ka san idan ka taho da wani idea eh. so idan ka taho ka bayar aka rubuta shi aka dan sarrafa ta aka sarrafa to za ga ya zo daidai da abin da kake so to sometimes idan ka ci dole kai za ka komai zai taking time amma zai yi kyau eh. amma wani lokaci idan ka yi guiding wanda zai ma still dai za ka samu abin da kake so to shi wannan shiri na barkwanci dan malam tunda a wannan rukunin yake wani sako yake dauke da shi cikin daƙiƙa 60 eh, idan ka duba dan malam eh. fim ne da ake cewa yaƙi halin malam mm. kuma ko a society dinmu za ka ga sometimes ko da shi ana kallon malam babban mutum shine mai faɗa aji sosai ka ga wani lokacin ana kallon toya 'ya'yansa mm. sai ka ga ɗaya daga ciki mafi yawanci sai ga shi kuma wani baya ji to sai aka yi masa lakabi da dan malam ya ki halin malam shi malam mutum ne da ke faɗa a wannan karkara tasu mm. sai kasance kuma ɗaya daga cikin ɗansa ya fita zakka eh. ba abin da yake sai ya ɗauko rigima ya ɗauko rigima a can gidan ya faɗa can gidan ya faɗa to wannan abin na channel yana faɗuwa yana faruwa mm. so at last sai kaga kuma an ɗan hukunta shi Allah dabtar da shi ya dawo hayyaci wani irin hukunci ko ladabi kuka ba don har aka gama fim din su ba a ga inda suka aka hukunta su aka labta su batun ba a dauka an danka su a hannun hukuma ko jami'an 'yan sanda ba wani irin hukunci aka yi musu duk wani abubuwan da suke wanda wani dan kallo na magana ma hakan ma tunda ba ga hukuncin ba kan iya gurbata rayuwar yara kuma shi bai ma ga sakon da fim din yake dauke da shi yayi shi yasa muka ce fim ne na barkwanci mm. kuma idan ka duba abinda muka yi shi a one and two shine wannan abubuwan da suka dinga aikatawa eh. so kaga three and four idan ya jira fim ya kare ah. a lokacin ne zai yi concluding ne yake faru. kun dan nuna akwai samfoti na karshe da kuka nuna ai ba sai mun nuna ba idan ka rufe wannan sai ka zo da tallan wancan a wani lokaci kawai yanzu dai dan kallo ya saurari akwai ci gaban shirin akwai ci gaban dan malam kun ajiye kun kulle ne a wata gaba da ta nuna cewa eh lalle fin din nan bai kare ba abin abinda zai sa zaka gano bai kare ba eh. wani kaci ya turo ma sabo ma ya ci eh gashi ko ba haka ba yake magana cewa wannan ah, a ce duk ta'asar da su dan malam suke yi mm. mai gari bai kai su gurin cikakkun 'yan sanda ba mm. wanda za su iya kama su sannan shin wani irin saƙo shirin yake dauke da shi wannan ya nuna tunda babu cikakken darasi a cikin irin sa za a iya samun gurɓacewar tarbiyya ta yara idan sun kalla dalilin kin hukunta shi hmm. su dan malam da laifukan da suka waɗannan abubuwan idan aka baka su a wani antu ba za ka nemi tiriyan ko ba fim ya ƙari ne ai da an a arfi. good eh. to wannan shi ne yanzu na buɗe maka saboda hmm. shi mai tambaya ya samu amsarsa eh. duk wannan abubuwan da ya tambaya idan ya je kallon ci gaban fim din zai same su yanzu za ka zauna tun farko ka kwasu awa nawa ne fim din tsawon awa nawa ne fim din ne awa ɗaya ne da minti arba'in da wani abu da minti arba'in da wani abu mm. amma a ce duk tsawon wannan lokacin a kasa fahimta ko gano darasin da shirin yake dauke da shi sai ka tafi kashi na uku da na hudu an fahimta mana kamar menene gashi an kana cewa suna ta ta'asa a gari to ta so idan ba su yi ta'asan ba ya za a yi ka kawo solution din sa asa darasi ne ah, so ake a nuna ai darasi ba zai faru ba idan ba a yi asa ba kawai za a zo mutum yana zaune ne sai ka kawo darasi sai ya yi laifi to yanzu dai kana nufin shi wannan film a ci ana nuna a ta yin laifuka sannan daga baya sai a nuna ga hukuncin yin laifukan kenan to yi mu bayani dalla dalla ko kai wa masu kallo jawabi dalla dalla eh yi masu kallo jawabi dalla dalla su ne suke korafi ko kuma tambaya eh darasi na shirin fim din good yawa dan malam sun yi laifi eh. sun yi kaza a ci gaban fim din akwai inda ake hukunta su dan malam yan sanda za su kama su da da ba zan ci gaba da fada ba eh. saboda kar a ki kalla na san je a kalla a awa daya da yan mintuna da ka faɗa mhm. ba su samu dan hasashe ko dan hange ko su gano cewa ga kan shirin yadda ake so a ɗora shi gaskiya kamata shine kace sai an tafi idan ka kalli fim nan akwai mm. kurakuran da suke yi mm. ake tura civil defense masu kamo su yan kato da gora mun gani a farko gashi nan an nuna to ai laifi suka yi ana zuwa za a zana dan malam eh. to za ga daga nan ka fara ganin ma wasu hukunce hukunce anan inda za a yi wa fim din adalci to masha Allah akwai na'urar sandar daukar hoto magana sauti mm. wadda wani yake magana shin mai daukar hoto bai lura ba ko mai bada umarni bai lura da na'urar ɗaukar sauti da ta fito kiri kiri a lokacin da malam yake tambayar matarsa ina ta je wajen mintuna na wajen ashirin kenan da wani abu da ka bani dama da na zo maka ma da mai ɗaukar hoto da kuma shi wanda ya sauti a to ai ma kai mai shiryawa ne eh. kuma na tabbata kana bin abubuwan daki-daki eh. watakila kai ma ka gani kau da kai ido kai ko ko eh <laughs> kai la gani ban gani ba san da ka faɗa <laughs> so amma kamar yadda ka faɗa eh. wani lokacin shi mai ɗaukan hoto da shi soundman mm. dole sai sun zauna critically suna kallon aikinsu suna dai lura suna lura da abin da saboda in ka turo min sanda an ce ka turo min to amma abin da nake so a matsayina na producer ba zan tsaya bayan kyamara eh. in gano sanda ba eh. sai dai abin da ya kamata idan an samu irin wannan kurakuran mm. ka dinga ba mu dama mu taho ma da ɗaya daga ciki zai ma bayani kallo wani guri yake hakan ta faru ko kuma wani me kai kana ganin hakan kai kana ganin hakan shi yafi shine daidai ma ba shi yafi ba ko me yasa ku da kuke bayan fage eh. bara ku lura tun da ku kuka zuba kudade eh. ko aka wakilta ku ku sa ido akan kudade a hmm. matsayin ku na masu shiryawa hmm. bara ku lura da cewa kowa yana gudanar da aikinsa yadda ya dace ba ba a rinka hira ana wasa sai daga baya a ce kuma wani ya bata wani aiki ba idan an zo aiki eh. shi mai shirya fim a yaushe bizin da yake zama akwai abin da dole sai dai an yi ya nemi ya gyara a gaba kamar gwamna ne fa a state eh. in ya ba da contract a yawancin titin eh. sai in bayan an yi ko ana yi zai je ya gani ya inspecting in ya ga gyara ya ce a gyara good to kuma yasa ba kwa bibiyar mun bibiya eh. lokacin bayan an gama bayan a lokacin da ake yi ba ka da wannan lokacin ma sai dai banna ce ma kamar yanzu an riga an yi banna sai dai ka je ka jajanta ke wace irin banna irin guran <laughs> kaji <laughs> irin guragure mana kamar lekowar sandan ai ai barna ce dole wata ran na zo da mai daukar sun ai barna ce a ce kiri kiri saboda in ba shi eh? sometimes sai to akwai inda ake magana cewa malam ah, matakwal ya ce da dan malam ya fito da su da daddare amma kuma sai aka gansu da rana baro-baro a samansu ya ce an ce a fito da su da daddare eh. shi madagwali bayani mm, mm. to amma kuma sai aka gansu cikin rana baro-baro <laughs> an samu matsala ko ne ba a samu damar dialogue da dialogue din ne eh. aka samu matsala wajen fadarsa eh. ka kuma dole a rayuwa ba yadda za a yi mutum ya cika goma to shi kenan na ga ka takarwa ma sosai <laughs> masu kallo kuna a kallon tattaunawa da ake a cikin wannan shiri za mu je hutu idan muka dawo za mu ci gaba da tattauna da wanda ya rubuta kuma ya shirya da ɗan masu kallo barkamu da dawa a cikin wannan shiri na sharhin fina-finai inda muke duba kan shirin fim din nan na dan malam wanda ya zo daga kamfanin crc movies producer na tabbata an sami yabo kuma akwai kalubale musamman a irin rawar da rol ɗin da ka taka kana ganin irin waɗannan abubuwa da kuke nuna in har an samu yaro wanda ya zama na cewa shagwababbe ko takadari a gida ko irin waye a ba shi goyon baya musamman in kai duba da irin role ɗin da ka taka a cikin wannan shiri gaskiya ba za a ba shi goyon baya ba to idan ka duba ko rol ɗin da na taka rago zan siya amma eh. saboda na san halin dan malam ɗin ina tsoron in eh. siye su a wannan farashin da ya siya saboda haka gwara ima kwashe-kwashe yawwa in yi min kwashe-kwashe na zo malam ya hada da ni mm. sai ya samun allo a ciki to shi yasa na kaga nake taka tsantsan a kai so amma ai halin dan malam ba za ka ce hali mai kyau ba to an yi magana abubuwan da su dan malam suka aikata tare da abokan nasa mai gari ya sa hukuma aka tafi nemo su saboda sun zuba masa magani a cikin abinci ya hukaci har wasu kwanaki sai dai har da aka gama har da aka gama kama su al'amarin ya gagara a ce an samu mafita wannan za a yi lura kamar bisa maganar da kake cewa shirin bai kare ba ko ba haka ba yaya bayanai ko kuma 'yan kallo suka karbi shirin fim ɗin in gaskiya mutane da dama sun yabi fim din shirin dan malam yabo amma kamar yadda musamman ta wani bangare aka yabe shi yabo musamman kamar yadda shi madagwal ya taka rawarsa hmm. zaka ga abu ne da yake yin sa a cikin instagram dinsa comedy eh. sai kuma muka yi converting dinsa aka canja ya zo yi shi a hmm. cikin fim eh. so an yabi wannan rawan da ya taka sosai sannan kuma kamar yadda ka faɗa ba a rasa kalubale za ga an ce ma da ba kai kaza ba da kai kaza wannan faɗan da maganar da kai ma kan su dan malam ya kamata a hukunta su kaza na samu nima daga mutane mm. so daga nan ne nake samu nake musu bayanin cewa fim din bai kare ba so amma still na kara wani experience ne na idan zan yi fim irin wannan mm. so zan yi kokari tun kafin a je na ci gaban na nuna wani abu da zai nuna cewa waɗannan suna dab da a hukunta su yawa akwai yawan rawar kyamara da aka samu daga lokuta zuwa lokuta ita na'urar daukan hoton hmm. shi ma wannan ya alakanta ne da kwarewar mai daukan hoton ko kuma matsala ake samu bayar da wani lokacin za ka ga akwai yashi-yashi a jikin hoton da ake samu shi ma yaya me za ka ce akan hakan to yashi dai ni ban hango shi ba to akwai yashi musamman a wannan fitowar ma za ka ga akwai yashi a fuskanta wanda ya yi alaka da watakila hasken hoton ko kuma rashin tsayawa hmm, a tsaftace shi wani lokaci ba kai ma sai na ma uzuri ba eh za ka dan gaya shi wani lokaci ne ma za a dan gaya shi ba za a dan gaya shi ko ni ma gula ko ma kyamara ce ta kama ni ne <laughs> eh? yawwa to shi ne ai eh shi ne <laughs> amma yi duk ka gani ba gaskiya dai kalla ke ganin wutar kal kake gani <laughs> to a inda ka gan shi kal mu da yan kallo kenan muna cikin matsala kenan a kai dai ba su ba <laughs> to magana rawar kyamara fa rawar kyamara a ina ka ganta ita ma babu a'a Allahu akbar na ce akwai a ina ka gani Allahu akbar to ai ko shirin nan da agu fitowar nan da aka wuce gona ma yanzu muke eh. gani ita ma kyamarar wata ce <laughs> gaskiya alaji <laughs> ina jin daɗin hira da kai saboda wani lokaci eh. in ka faɗo wani abun ma sai ka ga mutum yana tunanin ma ya zai yi amsa ma saboda wani abun babu shi babu shi <laughs> to ai an kallo suna burge ku kuma eh. saboda suna magana korafin cewar ku ba kwa son karbar gyara daga wasu lokuta da yawa lokuta ku kuna nuna ku cewa komai daidai ne a'a yanzu kai da ka bani gyara mm. ina tare da kai na karbe shi to so idan ka ga ina dan gaddama da kai to ba haka bane yau ba da yadda sosai bane ba ka da yadda sosai ba amma kuna zuwa ku duba daga baya ku nazari ku ga yanda abubuwan da aka faɗa aka aiko din hakan ne ko ba ka san wani lokaci mm. idan ka gama fim din aka editing aka yi komai ka kalla ko so nawa za ka la wani lokacin ba za ka taɓa iya ganin wani gyaran da wani zai gani ba gaskiya ne so amma idan na zo wajen nan a nan wannan fagen mm. yakan sa in gano kurakuran fim ɗina da dama da kuma nasarar da na samu mm. so hakan yakan bani dama idan na koma zan yi wani sabon aiki idan har wanda ya wannan aikin yana daga cikin wanda zan saki to fa zan ce an mun tambaya kaza a fim kaza kuma kai ne ka yi kuskure kaza su ban amsa tambayar ba saboda ban san me yasa hakan ta faru ba a wannan lokacin ka kiyaye su yanzu ma especially yanzu dan hira da na yi da kai na kara su gaskiya fina-finai na gaba na tabbata sai ka ga irin canji na irin tambayoyin da kai a baya ba su dawo ba ana sai dai a yakan labari amma technically gaskiya mun yi kokari mun yi takilin wannan matsala sosai an nuna musamman ka duba karfin hoton ma nasa mhm. da kuma yanayin sa ido ko rawar da suke takawa mhm. su jaruman mhm. za ka ga lalle akwai kokari a nan da dan canje-canje saɓanin lokuta akwai da ka ga kamar suna rawan gaban hannunsu wanda abin da ake cewa ana ba da free hand duk da za ka ga akwai labarin ga script ga yanda ya zo wani lokacin in dai a irin magana na wasan barkwanci ne ga ana ba da dama mm, kuma ita an ba da dama sai da karshe a rasa mm. ma yadda za a yi da abin tun da an saki layi daraktan ya yi kokari wajen sa su a kan abin da yake kan script to yanzu zuwa yaushe 'yan kallo za su tsammaci shi ci gaban shirin ko tukunna ba ku da wani kyakkyawan shiri ko ƙayyadajjen lokaci a kan haka akwai ƙayyadajjen lokaci zuwa babbar sallah ma insha Allah da shi za su ci babbar sallah shi shirin dan wala kaga sai dai in dawo mu karasa wasu tambayoyi an gama yarjejeniya an rattaba hannu tsakaninku da mai daukan shirin nauyin shirin fim din ko kuma ana kan maganar ai an gama an yi shi ma sign and seal kenan yawwa sign and seal kawai dai eh. akwai wasu tambayoyi da kai a nan da suka zama inconclusive dole sai an je can za a yawwa in wancan ya fito za ga an warware tambayoyin da na kasa amsa eh shine ai saboda dama yan kallo an yi musu rufa rufa eh. ko ba haka ba wanda ba a ba su abin a buɗe ba shi yasa na ce ma in conclusive din ai to na fahimta yawwa to tunda abin ya zama na haka ina ganin sai dai a damƙe shirin na gaba kenan da zai zo insha Allah insha Allah to muna maka munna shirin ya samu tauraro hudu kai alhamdulillah ai ya ja gaskiya na ja na gode Allah kuma ya saka nan gaba tauraron na san zai faka ah, zai faka ya <laughs> danganta da kokarin da kuka yi eh. a wancan karo kuma in Allah ya kawo shi masu kallo nan muka kawo karshen tattaunawar akan wannan shiri na dan malam idan akwai tambaya korafi ko kuma sharhi kan wannan shiri za ku iya tuntubar shi wanda ya shirya wannan fim ko kuma har ya kirkire shi na dan hajiya a handal ɗinsa a instagram ko a twitter ya kuma ku iya karkatowa ya eh, sharif a instagram ko a twitter inda kuma za mu amsa muku wasu tambayoyi a madadin waɗanda suka taimaka nake cewa mu haɗa mako na gaba insha Allahu salam.